بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الصالحات فلهم جنات المأوى أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وعلمتنا وفكسنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أدوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهدا أو غائبا أو حيا أو ميتا لك الحمد أتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعصنا وتغفر بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيد بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء وتشفينا بها من كل داء وسكن يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد jiya mun kwana abin nan ƙarshe na aya ta goma sha bakwai inda Allah ke bayanin sifofin bayi ne na kwarai wato waɗanda suke jin tsoron Allah idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su duka su yi sujuda su yi ta tasbihi tare da godiya ga Allah su ba su yin girman kai kuma ya ce in dare ya yi gehen jikinsu na tashi daga wurin kwana su yi ta sallah suna ta addu'a ga Allah Ubangijinsu to ya Allah saboda darajar sunayenka Allah ka samu cikin waɗanga bayi saboda sifofinka maɗaukaka Allah ka samu cikin bayin da ka nisanta gehen su daga kwana in dare yayi mu tashi mu yi ta bautar ka mana addu'a gare ka kuma Allah saboda girman ka Allah ka gama mu da lailatul qadari lokacin da muka tashi muna sallah na Allah ka gama mu da ita kuma duk abin da abukatoci na duniya da na lahira Allah ka yi mana ilhami mu addu'a su lokacin kuma duka an shi addu'an nan saboda girman ka Allah ka yi mana kyakkyawan karshe ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kwalle-kwalle masu kwalle-kwalle shiri ɗiyan mu ko Allah ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka sa su zama na ido gare mu nan duniya da lahira mu gane su duk muka son mu gane su Allah ka aza mana su su zama haka nan Allah kuma ka kare mana su ka kiyaye mana su ka sa musu albarka summa abin nan kasama ta'ala annasa kisamaini sannan Allah ya kasa mutane kashi biyu Allah ya samu cikin kashi na kwarai afa mun kana mu'minan bil kitabi shi yanzu wanda ya kasance yana imani da qur'ani wal amal bihi yana aiki da shi yana zama daidai kaman kana fasikan kaman wanda a fasiki kharija an da'ati ya fita daga yin da'a wal amal kuma ba shi aiki bima unzila ilayhi da abin da aka saukar mai mina amali bima anzala bima unzila ilayhi wato bashin aiki da littafin da aka saukar mai mina na littafi an sa ita ce la yasawuna inda Allah ba su zama daidai a wurin Allah bi daraja wayanda an ne masu aiki da abinda Allah ya ce wayanda muka roƙon Allah ya sa mu cikin su ba su zama daidai da wayanda ba su aiki da abinda Allah ya sa su wayanda muka roƙon Allah kai ya sa mu cikin su amma alladhina amanu wa amilus salihati amma wayanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai falahun jannatul ma'awa suna da aljanna da ake ce ma jannatul ma'awa huwa ma yu'addu lidayfi abinda ake yin tanadi don bako min alqira na gara bai kasar kafi kira suna da aljanna ma'awa bai ma kanu amaluna saboda abinda sun ka kasance suna aikatawa ya Allah bi ismikal a'zam wa riwanikal akbar Allah ka samu cikin su to wa amal ladina fasaku وأما الذين فسقوا فمأواهم النار يكسبون to wa amma alladhina amma wa'anda sun kai fasikanci wato jama'a na biyu kenan fasaku kufri sun kai fasikanci da kafirci wato suka fita daga da'ar Allah suka fada ga aikin kafirci wata kadhibi da kuma karetawa bil kitabi da littafin Allah to wayannan fa ma'awahum an-naru makoma masu wuta kullama aradu an yakhruju minha duk sun kai ne su fito daga cikin wuta sai sun kawo bakin gaba za su tako zuwa tudu a idu biya sai a koma mai shi su cikin wutan wakila lawan sai a dole ce musu zuku azaban nari kudandana azabar wuta alladhi kuntum bihi tukadibuna wata kun ka kasance kuna karyatawa da shi ya Allah kada ka samu cikin su saboda rahamarka wala nudhiqannahum wala nudhiqannahum min al'adab العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى كما والله إذا ما دندنا مسكر ما عذابا وتيتتي عذاب الدنيا عذاب الدنيا بالقتل مريكا ككشيسو والأسر مكان وسو كما والجدد مهم سهري سنين أي شيكرو ديا بابروا ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa ya ce sai mu jarraba su da shekaru da yawa babu ruwa wato kamar shekaru annabi yusuf a shekara abin nan bakwai babu ko ɗab wannan kun ga azaba ta kai azaba ga mu yanzu ko shekara guda ba a yi babu ruwa ba amma ga manan muna ta damuwa saboda muna gudun farashin masara ya tashi domin in babu ruwa kun ga farashin masara tashi zai yi da farashin masara ko ya tashi bane ya cin majama to Allah ka ba mu ruwa saboda girmanka saboda rahamaka Allah ka ba mu ruwa ya ce sai mu jarraba su bil jadabi sinina da shekaru da dama a wato na fari wal amradi mu kawo musu rashin lahiya daban-daban wal fitani da fitinoni don al azabil akbar banda azaba babba wato azabar lahiya ay azabal akhirati kuma abin da ya sa muke jarraba su allahun man baƙe minhum don waɗanda sun ka rage cikinsu ba su mutu ba la'allahum yarji'una ila imani don su dawo ga imani gunzan shi imani yana sa mutane su dawo ga Allah subhanahu wata'ala a wato jarrabawa fa jarrabawa tana sa mutane su dawo ga Allah su gyara imaninsu to Allah ka gafarta mana wa man azlam من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ومن أظلم باب وند zalunci cikin masu zalunci akwai masu zalunci da yawa amma dai babu wanda ya zalunci mimman zikir da ayatu rabbi bisa ga wanda an kawo wa'azi da ayoyin Allah Ubangiji ne aka ja mai aya aka yi mai nasiha ga abin da ya kai wanda ba daidai ba sun ma'ara da ana sannan ya kau da kai ga nasihan wallam ya ammal bi haka mai bai yi aiki da hukunce hukunce ayan nan ba wato da ayoyin nan na Allah ba In na mina mujirmi na mu game da masu laihi almukaddibi na masu karyatawa bihi da alkur'ani wa rasuli ko masu karyatawa da manzo da annahu jurmun ashad min dalika don Laifi na wanda ya tsara a wa ma mutum wa'azi bai yi aiki da wa'azin ba ta qur'ani da manzo ya yi shi hadari to mu masu yin azaba muke inna minal na muntakimu mu mu masu yin azaba muke ga masu laifi ai mu'addibuna lahum za mu yi musu azaba mu don sun cancanta lil azabi wal intiqam sun cancanta ai musu azaba kuma a abin nan a azartar da su ya Allah kai mana rahama Allah ka ka samu cikin su wala qad atayna Musa alkitab wala qad atayna Musa alkitab fala takun fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani ya bayyana annal qur'ana laysa awwal kitabin munazzal min Allah qur'ani ba shine littafi na farko da aka saukar daga Allah ba wa qad unzila kutubun haqiqa an saukar da littafai ja bi har wayanda manzanni ta zo da ita min hika min zuwan manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah yace wa laqad atina Musa kitaba lalle mun ba Musa littafi at ta mun ba Musa littafin at taura fassaha bi dhikri ya kebe at-taura anan da ambato da yahudu wa nasara alal imani biha saboda yahuda da nasara sun yi ittifaqi ga imani da taura wa da rasulil ladhi unzila ilai kuma sun yi imani da imani da da sun yi imani da imani da manzon da aka saukan ma abin at-taura wa huwa musa alaihi salam wala takun fi ya min liqa'i kada ka zamo cikin shakka game da haduwa da littafin musa ko kuma shi musan kansa wato kada kai shakka za ka haɗu da musa in allah ya so ya kuma haɗu da shi wajen isra'il da ya yi ya ce kitabun musa wakilan musa wato littafin musa ko kunshi musa kada kai shakka za ka haɗu da guda daga cikinsu wakalin ƙaya hakika ko musa ya haɗu da mai gidanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul isra'i daren isra'i wato annabi ya haɗu da su kuma ya ba su sallah shi annabi mu shi ya ba su sallah bayan sun yi sallah sun gama ya ce to allah ya ce in tambaye ku Allah ya ce in tambaye ku dan ce wa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'al فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك إن كان شكا بأبن مكا سوكا غريكا فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كتبوا أننا سكي قرأت اللتاهي قبالنك laqad ja'aka al-haqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo ma daga Allah ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin kakkadan cikin masu shakka wato abin da aka ce ya tambaye shi aja amna min dura min dunar rahman was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min يعبدون aka ce ka tambayi wayanda muka aiko gabaninka na manzanninmu shin aja'alna min dunin rahmani uba duna shin mun sanya wani abin bauta wanda ba rahmanu ba da annabi ya ba su sallah irin jiyo wannan da aliman ka yi ya dibi jama'a ce annabi ya dibi wajensu ya ce Allah ya ce in tambaye ku Allah ya sanya wani abin bauta ga wani wanda ba shi ba kulluhun dukkansu kowa ya ce la suka ce duk babu saboda kun ga wannan ita ce haduwar da annabi ya yi da musa alaihi salatu wassalamu a wannan bagiran duka an yi wannan a wajen tahiya nan da yi da daddare wato isra'i da mai waje annahu mun sanya shi musa din aure kitabu ko littahin mun sanya kowanne daga cikinsu mun sanya shi ya zama hudan shirya wato ai hadiyan libani isra'ila mai shiryawa ga bani isra'ila lima a ɗaya kama a ɗaya ka hadar ƙur'ani kama wanda mun ka baka wannan alƙur'ani waje an na ka waje an nahu da muka sanya ka ko muka sanya littayin ka ya zama shari'a da ummatikar mumini na ga al'ummakan mumini to haka mun ka ba musa a taura kuma abin nan don ta zama shari'a ga bani isra'ila waje an na minhum وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلناهم سو بني إسرائيل من سنيا سوء أئمة سغما شوغبنين جماعة يهدون الناس بأمرنا وإن كشرية متاني دا نمو wato mun sanya su su zama shugabanni masu shirya mutane da umarnin malamma sabaru a lattiba'i kitabihin lokacin da suka yi hankuri ga bin su wa aladinin suka yi hankuri ga addinin su wa alal bala'i kuma sun kai hankuri da jarrabawar da an kai musu min aduhin ga makiyarsu wato mun sanya mun sanya ka kai ma abin nana ka zama abin koyi kamar wanda mun ka sanya su suka zama abin koyi ga al'ummarsu lamma ya ce abin nana na abin nan bi fatai lami lamma wata shidida mimi lamma sabaru wato mutum bai zama babba sai in yayi hankuri duk wanda kun gani babba har babban dan siyasa kun ka gani sai da ya hankuri sannan ya zan babba har da abin na yara a wajen karatu duk wanda bai yi hankuri ba bai iya gama makaranta bai iya tsaya ya gama makaranta sai ya gudu dole sai an sa hankuri saboda haka matasa duk wanda ta yi makaranta kashe gudu ya tsaya duk wahalar da an ka bashi ya tsaya shi hakanan kowa ya yi hakanan kowa ya da kashe ban makaranta an san rabo kake baka da hankuri kuma ba ka da bakin da za ka ce don ragganci inda ba rago kake ba da ka tsaya kai karatu Allah ya gafarta mana ai na sabaru ala dalika lokacin da sun kai hankuri a wa bi qira'atin bi kasri lam wa takhfifi al mim lima sabaru ai li sababi wato saboda hankurin saboda hankurin su ma masdariya ai li sabri saboda hankurin su wa kanu bi ayatina yuqinuna sun kasance suna imani da ayoyin mu ayyuminuna wa ya'maluna bima fiha kuma suna aiki da abin da a cikin ta inna rabbaka yafsilu bainahum inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun to lamma bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana annal qur'ana laysa bi bid'in qur'ani ba sabo na ba shi a farko ba wasu manzanni sun gabate da wasu littafai sun gabace shi waka dalikar rasulu sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon laisa bi awwal rasulin ba shine manzo na harko min Allah daga Allah ba wasu manzanni sun gabace shi falakar ja a Musa hakika Musa ya zo bi kitabin da wani littafi mital kitabi misalin littafin da annabi ya zo da shi wato littafi daga Allah to lokacin da Allah ya bayyana wannan sallahu sai ya ɗebe ma annabin makewa ya ce to ya hankuri wa haddada a hada abu makiya ne ko ya kyace sai ce kai hankuri su ko banne da su wa qala inna rabbaka ya muhammad lalle Allah ubangijinka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa yafsilu bainahum shi zai yi hukunci tsakanin su yawmal qiyama ranar qiyama fi ma kanu fi yaftalifu a cikin abin da sun ka kasance suna sabani ciki ne min al-imani bil kitabi na imani da littahi wa adam al-imani bihi da rashin imani da shi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wannan sabani da suka sun ƙi imani da kai to ka yi hankuri allah zai yi shari'a tsakaninsu saboda ka duk abin da kake gani babu ƙwaruwa tun da dai akwai shari'a duk mai ce amana ya ce amana allah zai yi shari'a sai ya an sa amanan nan gare shi awalam ya hadi lahum أولم يهد لهم min القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم هيا ذوبا أولم يهد لهم هيا ذو الأمر بيبين غريسون كغاني با بس دي بي أبند أكا كرنتد سوبا kama halakana min kable mun halaka mutane da yawa gabanin su lokacin da suka kafirce muna ba su sha da dadi ba ayyata bayyana fari. har yanzu bai bayyana ga kahire ba ihlakuna kathiran min quruni yadda muka halaka mutane da yawa cikin al'ummar da sun kauce bi kufurihin saboda kafircin su yamshu na bi masaki ne mutane ga kunun kuna tahiya suna tahiya cikin mazaunayin wa'ancan da mun ka halaka yamshu na bi masakinin fi asfarihim fi asfarin lahum a cikin tahiyoyinsu ila shami zuwa ƙasa sham wa gaira da waninta su dibi gidajen wa'ancan hasaɓo na sun kai an ka hallaka su ga gidajen nan gaban za a ma ba mutane to ba su diba wa ya ta biru su lura eh, inna fi zalika lalle cikin wannan la'aya ce akwai ayoyi da lalace ala sidikin rasuli eh, rusuli wadda ta nuna gaskiyar manzanni wa ma ja'o bi da abin da manzanni suka zo da shi afala ya sama'o na sama'a ta dabburin wata azin to ba su saurarawa sauraren fahimta sauraren wa'azantuwa su saurari wa'azi da saurarin wa'azantuwa mana abin da sun ka gane ba daidai suke ba su yi kokari su gyara wanda suka gane daidai suke su ci gaba da aikata su ƙara awalam yarau awalam yarau an فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا شيئا أهيا دسو بس سني باكو بس غنيبا أننا نسوق الماء غامنا منا كوروا إلى الأرض زواج كسا الجرزي كسا ودى تكبو سسا سيمو كورو ماتروى أي اليابسة التي لا نبات فيها wadda babu tsiri cikin ta ƙasa da ta bushe rumui sai mu sako mata ruwa daga sama ta sha ta ƙoshi sai a yi shibka fa ya kharju bihi zar'an a fa nukhriju bihi zar'an sai mu fitar da shibka da ruwan nan ta akulu minhu an'amuhum dabbobin su sai ta samu haki wanda take ci wa anfusuhum su ma kawunan su ta samu abinci wanda take ci afala yubsiruna to ba su gwada ma wasu in su ba su aiki su gwada ma wasu mana su ma su ko su yi aiki in su ba za su yi ba ai afala afala abin nan yaltafituna ba su abin nan afala yulfituna ba su karkatowa da nazar gairihin kallon wani su ilaha za zuwa ga wannan fa ya alamu su sani cewa anna na kadiru ala i'adatihim yadda muka kashe ƙasa ta bushe rumai. mun kai mata ruwa ta hito da shibka hakanan ba su gane muna da iko mu wani ruwa ga ƙasa ta tsiro da su ba duk su hito daga cikin ƙasa mu muna da iko ala a akan mu sake tayar da su bilbasi da tashin kiyama bayan mutuwar su ba su lura da irin wannan fa yu'minu bil kitabi su imani da littafin mu wa ya'malu bihi su yi aiki da shi lil qa'il ba'si saboda haduwa da ranar kiyama ranar ta da mutane wa hisabuhu da haduwa da hisabin ranar kiyama in kanu hum saddahumul hasadu su ya hatsara ta danne su an imani biyi ta hana musu imani da alkur'ani to ba su gwada ma wasu su gwada ma wasu mana su wasu sai su yi imani in su ba za su yi ba saboda hasara tunda shi mai hasara duk hujja da za ka gwada mai kowace irin hujja ta ba zai imani da ita ba ya ce abin na afala yi siru na walfi'ilu mazidu salasi almuta'addi lil maqulaini wato abin na min absara wato afala yi wato hasada tana hana mutum ya yi imani da abu ko da gaskiya ne to tun da su hasada ta hana musu imani ba su gwada ma wasu Allah ka kare mu daga shirin hasada wani mai hasada ya ce ya rance da Allah babu inda shari'a Allah ta ce a yi ta sai na ɗauko littahi na karanta kuma duk hadisi na karanta sai in ce to ku taho mu shigo sharhi mu diba mu gani mu ga abinda annabi abin nan malaman hadisi suka faɗa sai mu kawo haddasa sahahu hulanin wa hulanin wa hulanin da wani da wani sun saha hadisi sai da muka gama duka da hasada ta kai mai ko ina sai ce to ai waccan ta zama da aka hadi da ɗiyan dabino an kai ta wagga ba da ɗiyan dabino an kai ta shi kenan kuma ba zai haɓe hadisan ba kuma iyaka take da bai hobi ya yadda annabi ya tabbatar da abin nan taqwa kuma ya yadda bai da dalilin da ni wanda na karanta hadisai wanda ko ni ban san iyaka ko hadisi nawa na karanta ba in ba kuma ni ni kidan ya bayan to shi bai da hadisi ko guda illa dai kawai wai tazbuha an yi ta ƙasa indiya ga shadda nan ga waya ne an yi wata indiya maciyaci amma har da samuwa ne ya ka shiga da ita to hasada haka nan take mai hasada duk hadisai dubu in ka ja mai sai ya kareta su ko guda bai aiki da shi to saboda girman ka Allah ka kare mu daga sharrin hasada Allah ka kare mu daga sharrin hasada wa yaqulun wa yaqulun mata hadha al-fath in kuntum sadiqin قل يوم الفتح لا كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون ويقولون كما سنة شوال المؤمنين su kahirai mata hadal fatahu wannan hukunci da kuka cewa za a yi inna rabbaka yafsilu bainahum yaushe ne za a yi shi ai alhukum wannan hukunci wal fasal da rarrabewa da za a yi bai wa bainakun tsakaninmu da ku yaushe ne in sadiki sadiqina in kun zan masu gaskiya ya ku manzanni ya ku mu'minai Allah ya ce kulka gaya musu yawmul fatahi ranar da za a yi wannan rarrabewa da wannan hukunci ai alfasal wal hisab ranar da za a rarrabe ayi hisabi idza jaa in ya zo ranar tu'minuna bihi za ku yi imani da shi inda ma ta rauna kusa da za ku ganshi walakin la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum fihi sai dai imanin kahire bai unhwanin su cikin wannan yini na kiyama ko da kahire sun imani ranar kiyama imanin ba zai unhwane su ba wala hun daruna kuma ba a jinkirta musu su dawo duniya su imani ai wala yumhaluna ba a jinkirta musu bil i'adati ila duniya a dawo da su duniya littawa ba don su tuba au ma'adara ko su kawo gari ba za a dawo da su duniya ba saboda haka ci gaba da wa'adinka ka faɗi abin da Allah ya sanar da kai wa'arid anhum wantazir innahum muntazirun fa'arid anhum ka kauda kai gare su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kauda kai gare su kama a aradu an alqur'ani kama wanda suka kauda kai ga alqur'ani wanta zari in zalal azabi bi ka jira sauka azaba gare su tana nan ta yi tunda dai suka saba ma Allah to Allah zai cika musu alkawari innahum muntaziruna bika hadithu qatalin su ma suna nan suna jiran masiba ta kashewa ta auku gare ka aw mautin ko masiba ta mutuwa fayasrihu fayasrihu na minka da kaya to kai ma ka jira wanda suka jiran bala'i ya hado ma kai ma jira bala'i ya hado musu wa haza qabla al-amr bi qitalin wannan kamin a bashi umarni ya yake su aka ce ya jira wa huwa muhkamun wannan aya tabbatacciya ce ba shahita ba fi kullu mushama'in islami cikin kowane taro na musulunci wato an hana musu ya hire qabla an yataqawwa kamin jama'ar su yi karhi limuwajahata adoyi kamin su yi karhin da za su fuskanci makiyansu to an hana musu jihadi sai su zaman su hasar da sun kasa samu karhi to Allah ka gafarta mana Allah kai mana jagora wannan shine karshe na abin nan suratul sajada to Allah yadda ka gwada mana ƙarshen suratul sajada Allah ka gwada mana ƙarshen wahalolin duniya da na lahira duk mu da hitintinu da talauci da tsiya da Najeriya ka fama da su Allah ka gwada mana ƙarshen su Allah ka gwada mana ƙarshen su kuma Allah ka zaunar da Najeriya mu lahiya saboda darajar wannan sura Allah dukkan ɗiyan da ka ba mu da wanda zaka mu, Allah ka sa musu albarka kuma Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya kama daidaiciya Allah ka ba su lahiya cikakka ga kwakwalwarsu ka ba su lahiya cikakka ga jikunkunansu Allah ka azaita mu anhwaninsu ka sa su zama natsuwar ido gare mu nan duniya da lahira Allah kuma ka gafarta mana ka anshi azumin mu kuma Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwan sama Allah ka ba mu ruwa masu albarka ka ba mu damana mai albarka Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa suratul sajada ta ƙare sai suratul ahzab bismillahir rahmanir rahim واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل وكفى بالله وكيلا تا سورة الأحزاب مدنية ta sauka madina ba kamar sauran surorin da suka gabata ba sun sauka a makka ita wannan ta sauka madina saboda haka tana magana matsalolin cikin gida hiya talatin wa sab'una aya tana da aya saba'in da uku wa mawdu'a ar-ra'isi jagoran abin da take karantarwa kamu adatul jahiliya wato kashewa da wacewa daga al'adodin jahiliya saboda an zo madina yanzu musulmi sun zanna da kansu saboda haka akwai bukatar a gane abin da a shari'a cikin abubuwan da ake gudanarwa a gane waɗanda ba shari'a ba don a gusar da suwa wa izalatiha a gusar da al'adun jahiliya alal mujtama'il islami ga kwamitin musulunci gaba ɗaya wa kana fiye ayatul rajami cikinta akwai ayar da ta ce wanda ya yi zina a jihi shi in yayi aure الشيخ wa إذا iza zana ya farji muhu albatta na kala min Allah wallahu azizun hakima asalinta ayar qur'ani ta sai dai an shahi ta daga baya shehu wato dattijo wa da idan zina aka samu shaidodi to farji ma albatta ku he su gaba ɗaya sai lahira na kala min Allahi azaba ce daga Allah wallahu azizun hakima Allah mabwayi na mai hikima zakarahu abubakar bin al'ambari al'ambari shi ya ambaci wannan an abi an ubayi bin ka'ab fa nisakhat tilawatu sai aka shahi kira'ar wannan ayat wa baqi hukuma sai hukuncin ta ya tabbata shi har yanzu yana nan bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi kaji tsoron Allah kun ga sura ta fara da zahi kwarai ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ka ji tsoron Allah aya ta fara da ƙari saboda ita shari'ar Allah in za ta fara daga manya ta ka faruwa ba kamar shari'ar Najeriya ta ba san shari'ar Najeriya in za ta fara wato ta kan fara da abin nan shari'ar Najeriya in za ta fara ta kan fara da ƙanana amma shari'ar Allah da manya ta ka farawa kun ga idan talaka ga an fara da manya to kun ga shi zai kama kai ne saboda haka muka ganin wato salon da muka ganin abin nan shugabannin mahukuntan najeriya suna ɗaukowa cewa manya duk wanda ya san ya ci amana to ya yi kokari ya mai suwa to muna ganin in dai abin ya tabbata haka nan to abin nan al'adunsu suna da alaka da al'adun shari'ar allah don in an ka faro da manya kai talaka ka san gama da kai bai da waya to Allah ya taimake su kuma Allah shi musu jagora Allah shi ba su nasara akan manyan nan duka duk wani babba Allah shi ba su nasara a kai ne wa'anda an ka zaba da wa'anda ba a zaba ba duka Allah shi ba su rinjaye akan su har su samu tsayawa su tsaye da gaskiya har ƙasa ta samu ta zanna lahiya Allah ya ce ya kai an wannan annabi to ka faji tsoron Allah kai annabi ka faji tsoron Allah dum ala taqawahu ka dawama ga tsoron Allah wala ta shay'a min ghayri Allah kakka ji tsoron wani wanda ba Allah ba domin duk abin da ka sa muna rashin gaskiya tsoron kan mu mutu tsoron talauci tsoron kada a canza mu daga matsayin da muke da shi to shine aka fara da annabi aka ce to ka ji tsoron Allah matsayin ka na shugaba ma ma ka zurufu duk yadda lokuta sun ka sama wasu matsaloli to ji tsoron Allah cikin matsalolin nan wala kafiri na kakkawa kahirai biyayya ga kafircinsu. wal munafiki na kakkawa munafiqai biyayya ga minahicin su wasu su munafiqai kullun suna nan cikin jama'a su hada wannan da wannan su hada wannan da wannan kullun aikin munafiqai kenan to Allah shi mana maganin su Allah shi mana maganin su Allah ya ce to kakka ji tsoron kahirai kakka ji tsoron munafiqai fi ma yukhalifu shari'ataka ga abin da ya saba ma shari'arka inna allaha kana aliman lalle allah ya kasance masani bima kunu qabla kaunihi da abin da zai kasance kamin abin ya kasance allah ya san da kasancewa ta hakiman fi ma ya khalquhu kuma allah mai hikima ne ga abin da ya halitta Allah muna roƙonka da iliminka da hikimarka Allah ka gafarta muna kuma Allah ka kare mu daga sharri shaidan Allah kai muna kyakkyawan ƙarshe saboda hikimarka da iliminka Allah ka anshi azumin mu kuma Allah ka anshi sauran ibadodin mu Allah kai muna kyakkyawan ƙarshe da iliminka da hikimarka ya alima ya hakima Allah ka shirya mana ɗiyan mu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su bai ma yuha ilaika ka bi abin da an kai wahayi zuwa gare ka min rabbika daga Allah ubangijinka inna Allah kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya kasance masani da abin da kuke aikatawa wa tawakkal ala Allah kuma ka dogara ga Allah fi amrika ga al'amarinka don duk wanda ka son yayi gaskiya to dole wanda duk ka son yayi gaskiya ba zai ji tsoron kowa ba kowa abai da gaskiya sai ya mai hukunci to sai ya dogara ga Allah sannan ya kai samun nasara don mutane yanzu kaka dogara ga wani ka jingina mai nauyin ka gaba ɗaya sai a bashi yan kuɗi sai ka jingino mai sai ya bauɗe sai ka waɗi sai ya kama ma haka mutane suke saboda haka duk wanda ka san shi gaskiya shugaba ne kai ko malami ne ko mai kuɗi na inda gaskiya ka son ka yi to wata wakala Allah ka dogara ga Allah sai ka dogara ga Allah kaka iya samun ikon yin gaskiya wannan da shine ke bata shugabannin siyasa idan aka zaɓe su sai mutum ya taso yana son ya yi kokari yana ta kokari da ya shekara uku zuwa ta hudu sai kaga ya barkace don lokacin zaɓe ya matso kusa wa'anda ya jingina su ya ga suna ta samai ka'idodi sai kaga ya fara barkacewa saboda yana gudun kasu ki zaɓe ne to wa tawakkala ala Allah fi amrika ka dogara ga Allah ga al'amarika wa kafa billahi wakila Allah ya isa ya mai hakewa mai kariya gare ka ai hafizallaka wa ummatuhu taba'un lahu al'umma annabi ta bi shi ga wannan wanda an ka ce annabi ya ji tsoron Allah ya dogara ga Allah to al'umma ce an ce su ma su dogara ga Allah kuma su ji tsoron Allah kulluhu wato mabda'u sura farkon sura yushiru yana ba da labari bi duk alima fiha da nauyin abin da a cikin ta tunda ka ji an fara ce ma annabi ka faji tsoron Allah to akwai al'amurra da za a bashi umarni masu nauyi wa'inda in bai sa tsoron Allah ba zai iya su don haka an ka tunatar da shi ya ji tsoron Allah kama sai ya ci bayanuhu kama wanda bayani ne zai zo sha Allah ma ja'ala Allah ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ta thumma bada'a ta'ala sa'anna Allah ya fara bi zikr al'adatil jahiliya da ambaton al'adun jahiliya wa man'iha da kuma hana su min tilka al'adati cikin wayannan al'adodi akwai za'amu ba'dan nasu cewar da wani cikin mutane kai sai ka ji wani na magana anna lahu a aqilu bi kullin minhum wa yana da zuciya bi kuma yana ganewa da kowace ni tashin kaza sai zuciya guda tana ce min kakkai guda na cewa kai kun sai ana samun masu irin waɗannan manganu to sai Allah ya fara da ije wannan ba gaskiya na ba zuciyarka guda ba ka da zuciya biyu har guda ta ce kai guda ta ce ka bari da kai da ka ce in kana da zuciya biyu dan yanzu wagga ta ce ayi kaza sai ka ta san mace wagga ta ce a dawo nan da in ka tashi daga nan baka iya kai ka hita masallaci masallaci ma baka iya hita da ciki ne daga nan zuwa zuwa zuwa isha'i don sai ka ta sama bakin gate sai wata ta ce a dawo saboda haka ba gaskiya na ba wanda da zuciya biyu fa qala ma ja'ala Allah li rajulun min ya ce Allah bai sanya zuciya biyu ga wani mutum ba fi yi cikin ciki ne raddun alaman ƙala zalika kun ga raddi ne ka yi ga wanda ya ce yana da zuciya guda biyu anna lahu ne a bi kulli ma wai yana da zuciya biyu kuma yana ganewa da kowace la'annal kalba ma'adinan ruhi don zuciya ita ce abin na asalin rai alhayawani na mutum almuta'alliqu bin nafsi al-insani wanda take da alaka rai wanda yake da alaka da rayuwar mutum wa abin na na wa mamba'il quwwa kuma nan ne mabubuga ta ƙarhi na mutum bi asari dukkan ta daga zuciya na in zuciya na da himma jiki na da himma wa yamtani wa ta'addudu don haka bayyiwa ayi zuciya ba guda ba zuciyoyi da yawa cikin jiki la'annahu yu'addi ila tanaqud dan yana kai ga fadi da walwalewa wagga ce ka faɗi wagga ce ka warware wa huwa an yakuna kullum minhuma asalan li kulli alquwa sai ya kowace zuciya ta tana da asali ga dukkan ƙarhin mutum wa wa gairu abin na asalin laha kuma ta zama abin nan sabanin asali gare shi ga zuciya kuma wa min tilka al'adati az-zihar cikin wannan al'adodi akwai zihari shi zihari abinda ake ce ma zihari bai an ya kula wahidin minhum kamar wani guda daga cikin mutane musulmi sai ya ce yi ga mata ta anti alayya ka zahar ummi ya ce ita yadda ban uwa ta yake haramun gare shi ya ji daɗi da shiya to haka take haramun ya ji daɗi da ita to in mutum ya yi wannan shi aka ce mazihari fata haruma alaihi mata ce ta zama haramun gare kama wadda uwa ce ta haramta gare shi amma walan abin nan walan yufsah nikahu ba ba ta aure ne bai hada wannan kalmar ba wa tabqa ma ahu mu'allaka sai matar ta rage tana nan tare da shi amma ita ba mai aure ba ita ba sakakka ba faradda Allah zalika sai Allah ya raddin wannan al'adar wa qala sai Allah ya ce wa ma ja'ala azwajakum allahi Allah bai sanya yanku ba allahi tuzahiruna wa'annan da kuke zahari bi alifin qabla al-ha'i tuzahiruna min zahara arba'i wa qur'a bidunha wato allahi tazaharuna bihi abin min hunna wato tazharu abin nan tazharu wa ta'u abin nan athaniya bil asali mudgamatun wato tazaharu wato wallahi tazahiruna ai wallahi to abin nan min hunna wa'annan da kuke yin zahari da suwa to Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya muku su wadda kun ce uwayenku ba ba uwayenku na ba ya kula abin da ya kula wa wahidu guda daga cikin su yana cewa matsalalin zaujati an ce aliyya ka zahari ummi shine ne zahari Allah ya ce to ba gaskiya ne ba su zama umma hatikun ba uwayenku ba ne cewa ɗaya na kun kai ba uwayenku ba ne aikal umma ba daidai suke da uwayenku ba fi ta ga haramta su da zalika al-mu'addu al jahiliya tahriman wanda ake kidaya ga jahiliya ana kida irin wannan kalma mai bata aure Ko awjaba Allah bihi al-kafara sai Allah ya shirkanta kafara ya wajabta ta bi shardi da sharadinta kamar sayati fi suratul mujadala saboda haka wanda ya ce wa mata ta irin wannan kalmar ya ce wato ita haramun ta gare shi kamar banguwa ta to za shi azumi wata biyu jere sannan ta halitta gare shi akwai wani abu da hausawa kai ya yi kama da zahari amma ba zahari ba ne inda yaka cewa in ya kwanta da ita da ya kwanta da ita gare kwanta da uwa ta kun ga haramci yaka nunawa amma wannan al'ada ce ta gargajiya ba zahari ba ne zahari abinda Allah ya ce ma zahari shi a zahari wa mina aida attam abinna attabanni cikin al'adun jahiliya akwai tabanni bi an yadda ibina gairihi da nafsihi mutum ya yi da'awar ɗan wani nai ya mai sai ɗanai hakikatan ga hakika ya tara jama'a kamar yanzu kun san akwai waɗanda 'yan su da ɗaya sai su ta gidan marayi su ɗauko yaro su aji gidansu wai matsayin ɗansu nan to su a da in aka ɗauko irin wannan yaro taro aka tarawa kamar wadda kuka san ana ɗaura aure haka aka taro jama'a ku shi da yaron ga ya zama ɗana da shi da mutane kuma ya zama ɗana in ya mutu ɗan ka gado shi kenan ya zama ɗanai to wannan al'adar ta girma ƙwarai har kai ga mai gidanmu ko shi sai da ya ta shi mai gidanmu sai da ya tabanne wani yaro ana ce mai zaidu sai da ya kira mutane ya tara sai ce ku da zaidu ya zama ɗana har ana ce mai zaidu ibn muhammad to sai gashi sadda ga aya take sauka zaidu yana nan yana shan daɗi ne da ɗan gidan muhammadu kun kusan babu wanda hishi obadu duniya don haka babu wani za a yi shi yadda ba ɗan gidan muhammadu yake ba uba ya taho ya roƙe shi ya bari su ta gida ce wallahi bai zuwa shi ya zaɓe muhammadu ya ce muhammadu kan zaɓa ce na zaɓai na zaɓe muhammadu wallahi ni ban binka muhammadu a obana ba kai obana to wa ka yadda a ce muhammadu abba ba ne yadda ba shi abba ba ne ba ko kai na ma to shine sai qur'ani ya zo don ya ɓata wannan al'adar Allah zalika sai Allah ya tura wannan al'adar bi qaulihi wa ma ya adiyakum Allah bai sanya yan da'awarku ba jam'u da'iyin wa huwa man da'a wanda ake da'awa li ghairi abihi ga wanda ba ba ne bai mai sai baba nai. Eh, mai sai to Allah ya ce wa ma ja'ala adiyakum abana'akum hakikatan. yan ku ba su zama abin nan ɗiyan ku ba ga haqiqa dalikun kun bi abawaykum wannan magana ce kuke yi da bakunan ku kawai kun ga wannan al'ada ita ma an ture ta sun ma'akaba an al'ada ta sannan Allah ya ta'kibi ga wayannan al'adodi a hawar da ya hana wa qala wallahu ya al-haqqa fi dhalika Allah abin da yake faɗi shi a gaskiya a cikin wannan wa huwa sabila Allah shi ke shirewa ga hanya madaidaiciya sabila haƙi hanyar gaskiya kun ga dan shi na an kace ma annabi ka ji tsoron Allah don aya kun ga da farawa sura ta fara kawo ayoyi ta fara caccaka wasu al'adu waɗanda annabi ya ga suna da kyau ya tsaya bisa gare su to bayan hankali ya kwanta Allah ya aiko ya ce to shirbe da al'adun nan shi wanda an malamin jama'a bai kamata a samai bisa ga al'adu ba ko wanda mai shi abinda ake so ga malamin al'umma duk abinda zai yi ya zama akwai hujja tabbatacciya ba gargajiya ta ba domin shi koyi akai da shi koyi akai da malamin al'umma ba a yadda ya dauko ta gargajiya ya tsaya bisa gare ta ba Allah ya gafarta mana Allah ya daidaita ta yamma bisa ga shari'a ta ud'uhum li aba'ihim ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah fa in lam ta'lamu آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ثم شرع سنة ثم شرع تعالى سنة الله يشقى wato sun masharaha ta'ala sannan Allah ya yi sharhin a kama hadil adati hukunce-hukuncen waɗannan al'adu ko ba da abin da iyin sai ya fara da masu da'awa ligai da aba'ihin da masu da awa ga waɗanda ba babanninsu ba to waɗanda aka kira ɗiyan wasu waɗanda ba su sun kahiye su ba kama a ɗora kira ne abin da abdullahi garba misali alhali abdullahi sa'idu ya kamata a ce don sa'idu ya haifai sai a ɗora ce mai garba to suna Allah ka magana da su yanzu ya ce udu'uhun li'aba'in ku kire su da sunan babanninsu kusan da yawa akwai waɗanda adda irin wani al'ada wani wai tun da baba ne ya rasu ba a haɗin suna ne makaranta inda aka samun lada ba a haɗin suna ne sai dai a sa sunan wane ko kuma mijin ya ta yi wadda yake wurinta to shi na Allah ya ce duk a ije mai wa'ina al'adun udu'uhu li aba'ihim kowan kowansu ku kire da sunan uba ne kowa ku kire da sunan uba ne iya su ma ai mace ma yan rubuta da ai sai a ce wance ɗaya wance amma in magana aure ta sai a ce wance matan wani amma in magana haihuwa ta ai an ka rubuta ce yi wance ɗaya wani haka na har gobe ga hadisai haka na muka karanta da ku amma in magana aure za a yi wanda dai aure ta kan mata ta kana ce ta daga mata ta yi iya eh, eh, ana magana aure ana kira ne da mata ta yi mutum da shi ya zaɓi ta yi ya ce odu'uhun la'aba'ihim ku kire su da sunayen babanninsu kuwa a ƙasa da inda la shi ya adalci wajen Allah kowane yaro a kire da sunan oba ne ka a kire da sunan wane kun sunan mai gida ne wa in a a aba'ahum idan ba ku san sunayen obanninsu ba kun ga yana ta magana da aba'u babanni yana magana da lafazin maza ba mata ba da lafazin maza kun kaje yana magana to wa lam ta'lamu aba'ahum idan ba ku san sunan ubannin su ba wa ikhwanuhum fa ikhwanukum fi din sun zama yan uwanku cikin addini wa mawalikum kuma majibintanku banu amikun diyan aminku bi an taqulu akuna fulanu sai ku ce dan uwana wani aw ibnu ammi fulanu ko dan amina wani in ba ku san sunan babansu ba sa alaikun junahum ba ku da laifi fi ma akadatu bihi ga abin da kuka yi kuskure gare shi fi zalika a cikin wannan in kuskure na kun ka yi kun ka ce zaidu dan gidan amru ya ansa to yin kuskure na babu laifi alhali zaidu dan gidan sa'adu ne to yin kuskure na kun ka yi babu laifi amma kai ka san wanga sunan wane na ba sunan uba ne na ba kai kire da shi kacce mai abdullahi garba misali kuma ka san sa'idu a ubanai to kayi laifi don haka Allah ya ce walakin aljanahu sai dai inda laifi yake fi mata amma da kunubukun ga abinda zukatan ku ta yi da gangan fi da gangan da gangan ka san ba sunan ubanai na ba kuma kake da shi to nan kake da laifi wa huwa ba'da nahi bayan kaji an yi hani don haka duk wanda ya san sunan uban yaro to ya kire da sunan uba ne kai ya kire da sunan uban wani wa kana Allahu ghafuran lima kana qabla abin Allah ya kasance mai gafara lima ga abin da ya riga ya auku min qaulikum na magana qabla nahyi kame ayi hali aw waqa'a bi da ba'da ko kuma abin da ya auku da kuskure bayan an yi hani rahiman bikum fi zalika kuma Allah mai rahama ne gare ku a cikin wannan annabiyyu aula النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين كان ذلك في الكتاب مسطورا Allah muna roƙonka da gafaraka da rahamaka Allah ka tausaya mana dukkan mu Allah ka gafarta mana saboda girmanka Allah dukkan mu Allah ka gafarta mu uwayenmu kuma Allah ka yahe mana da mu da su baki daya kuma Allah ka shirya mana ɗiyan da ka bamu da waɗanda za ka bamu Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka sa su zama rahamaka gare mana duniya da lahira Allah kada ka sa mutum ko guda cikin taron gana mu ga wuta duk guda daga cikin mu Allah ka sa aljanna mu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana nan za mu kwana insha Allah wanda ya ce wajen likita annabi ya ce ya te wuri ne in ka te inda wanda annabi ya aike ka kayi ibada in ka wajen wanda annabi ya hana kayi laifi shi annabi da kai ne shi ya ce muna Allah ba ma anzalallahu da'an illa an zala lahu dawa'a Allah bai saukar da ciwo ba sai da ya sauka mai magani Ya ce a rufahu man a wa jahilahu man jahilahu wanda ya san magani ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba farkon hadisin ya ce dawo ibadallahi ku tahi wajen masu magani ku nema magani ya ku bayan Allah annabi ya ce haka nan to annabin da ya faɗi haka shi na ya ce kuma man ata arrafan au kahinan ya bima yaqulu ka kafara shi da ya ce a taibi dan magani ya ce amma wanda ya te wurin boka ko malamin duba ya gasganta haiga abin da ya faɗi to ya kafirta mutum guda na yi magana mu muna bisa ga abin da annabi ya umarce mu ku rabi da boka boka mugun abuna ku rabi da boka boka mugun abuna ku rabi da shi Allah ya gafarta mana kuma Allah ya kare mu daga sharrin bokaye amin Allah ya wanda ya ba ba gaskiya ba ne amma dai ya samu lada ya samu lada kuma mai yawa shi wanda ya ma annabi salati ai ba aya goma ba ai shi ƙur'ani girma nai wato wasu mutane na son ka jarabin aya Allah ya ce hadda annabi bai san yawan salatin da Allah ya musu ba alladhina idza asabatu musibatu qalu alladhina idza أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك don ka san girman ƙorani ƙorani ma magana Allah ne ba magana kowa da kowa aikin kowa da kowa bai girma Allah ba kowa bai girma Allah ba haka na aikin kowa da magana kowa ba ta girma ta Allah ba Allah ya ce idan a asabatun musibatun wayanda in musiba ta same su Kalu sai sun kace sun kace mi gashi rabin aya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rabin aya ne to wanda ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una alaihi salawatu rabbi Allah ya ce suna da salatoci Allah ɗaya san iyaka su ba wanda ya san iyaka salatocin su kai da kawai annabi salati guda annabi ya ce salati goma Allah zai ma ko ni na san ko nawa na zai ko ni na san ko nawa na annabi ya ce goma na kuma ko kai ka sani annabi ya ce goma na in kai salati goma salati goma goma sau goma ɗari kenan to amma in ka karanta rabin aya Allah ce ya ula'ika alaihin salawatun don haka Allah ɗaya san kona wani ainihin ƙorani ya shahara ba salatin ɗaya ba Ba ya ce ula'ika alaihin salawatun rabin ya ce wa rahama ya ce da rahama kuma wa ula'ika kuma humul dun duk karatun ƙorani ne kai su ga wani. mala ai babu kama karatun ƙorani sai dai shi karatun ƙorani zikiri na sauran zikirori zikiri na in ka yi wannan kaggaji da yi ne ka yi wanga in kaggaji da wanga ka yi wanga shi yasa kun ko sauran zikirorin la ilaha illallah ma kun ga ba iri guda ta annabi kwadi ba akwai la ilaha illallah kawai akwai la ilaha illallah wa daula shirika lahu da sauran la ilaha illallah da annabi ya kwada haka nan salatin kun ga ba iri guda na ba tasbihi kun ga akwai subhanallah akwai subhanallah bihamdi akwai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim akwai subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah akwai subhanallahi alazim wa bihamdi da dai sauran tasbihai suna nan ba gudana in kai wanka gaji kai wanka amma dai shi qur'ani kan naha ne ka babu kamata babu kamar qur'ani duk wani wanda ya ce ma ga wani abin da ya yi qur'ani to ka sani dan dan na shigo cikin musulunci addinin kai ka sani raba ka da shi duk zikirori a ita yi amma dai babu kama ƙorani ka san da wannan babu kama ƙorani Allah ya gafarta muna e wanda Allah ya wa rasuwa ana mai layya kuma ana mai aikin hajji ana mai layya ana mai aikin hajji saboda haka yi mai layya kuma yi kokari ka shiga filigiram <laughs> yanzu ka biɗo kujera ka ji babban aiki wanda adda lada babba ai mai aikin hajji akwai lada babba kamar da hadisai suka ambata to duk ana yi mai irin waɗanga har da sallah ana yi ai nafila ka samu wuri ka zanna kai nafila raka a duhu ka ce Allah ladar da zaka bani ga sallolin ga Allah ka kai ma babu su ya mai su don ya san ya baro ɗa duniya ko ka yi lahi. duk su bihanallahi sau ɗari lada dubu za a baka ka yi su bihanallahi guda dubu ka ce lada ga dubu goma Allah a kai ma baba su don ya san ya baro ɗa duniya duk ana yi eh, ayi na ya sadaka aka yi eh ayyuka duk irin waɗanda annafila wadda kasan kana iya ba Allah ran manga kyauta ka ce tasbihin da kai yau ka ba shi lada ta kyauta to kana iya aika ma shi ma wani wanda ya rasu kuma da wani wanda addare ne da kana iya ba su a karatun ƙorani shi da matsala kun san nan wurin mun karanta da ku cikin sahihu musulun shi hadisan da suka zo ana wa matacce karatun ƙorani babu guda ingantacce in ji imam maliki imam maliki ya ce babu guda ingantacce don haka ya hana shi to shi sa sabani yazo amadu bin Hanbal ya ce lalle babu hadisi amma ni ina ganin lada tana zuwa shi yana gani amma ya tabbatar da babu hadisi amma dai yana ganin lada tana zuwa malamai suka ce ayin sabani annabi ya cancanta abi saboda haka yi musu wani aiki tun da an tambayi annabi cewa ‘yan uwaye sun ka akwai abin da ya rage gare su ce eh sai an bace assalatu alaihima wal istighfaru wa sauran dai wa du'a'u yadda mace abubuwa da yawa to zabi guda cikin su walladina jawo min ba'dihim yaquluna rabbana gafir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman kaji abinda ake yi sannan in uwaye na su kadai qur'ani ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira wannan shine istighfari mai girma cikin istighfarin qur'ani shi ba ma gafara ya tsaya ba rahama ma ya roƙa gaba dai rabbi rahamhuma kama ya ni sabiya duk wanda ka ga Allah ya yawa rahama to ya gafarta mai amma ana wa mutum gafara ba a mai rahama ba amma duk wanda ka ga an wa rahama an kai shi aljanna to sai da an ka gafarta mai amma ana gafarta ma a baka ne ya shiga banza da an ka gafarta ma yan arafi an ka basa ne ya shiga banza an ka kai su aljanna an ka basa ne ya shiga banza kuma an gafarta musu to babba yin su gifari rabbi rahamhuma kamar rabbayani sagira Allah ya gafarta mu uwayenmu Allah ya haskaka musu kaburburarsu ta akwai laihi gare ta mana don kashin mutane ya taho gare ta dada tun da in dai wadda Allah ya mahaihuwa ta sai ta haihu tana ta samun ciki tana kashi kuka san wahala ta taho mata dada saboda haka akwai laihi kake kashe kowa kowa bai bai mutuwa sai lokaci ne yayi ke bari ki haihu ba mutuwa in lokacin mutuwa ki bai ba ke bari ki haihu ba sani ko waɗanga da ki haihuwa rasuwa za su yi ki ta wajen soke-sokenki ki soke kanki likitoci sun ci kama wadda saurara da kunne na ana yi ma wani dokta bayani eh, tambaya yana bayani wayannan allurorin da aka yi don kada mace ta haihu ya ce suna da illa ya ce akwai ƙananan jiyoji cikin mahaifan mace yanke ta wayannan allura da wayannan ƙwayoyin suna yanke jiyojin ya ce kuma radda sun ka kai sun yanke jiyojin ya ce to su dai bincike na zamani bai gano maganin da za a ba ta warke ba sai dai a yi hankuri ta mutu hakan to wannan bayani da ya faɗi bayani na likita amma ni na karanta shi cikin subul salam na karanta shi rubuce cikin subul salam daga cikin sharhin sunna suna ingantacciya tana bayanin waɗannan jiyojin suna nan cikin ma shi likita mai magana abin nan likita ne mutuna amerika ne bature ne ke eh, eh, ba da ansat amma bayanin da ya matsayi ne na kahiri wannan bayanin dai bai saba ma bayanin da shari'a ta tabbata cikin su salamai ba akwai jiyoji ƙanana suna in sun ka yanke sai mace ta yi ta zubar da jini shi yasa dori sadda waɗanga ƙwayoyin da allurai sun kai to mata sun wahalshe mu a yi ta iske mu cikin gida da galan a yi mata addu'a sihiri na an kai mata jini na ta zubo mata ya ƙi ɗokewa sihiri na mana ta abin nan da yaba magariya ana ta addu'a malam ba mu gane sai da mata sun kawale shi sai da mun gaji sannan sai mun ka gane a shi allura ta su kai kashe kansu na su kai. da muna yi wa maza fatawa cewa in mace kana tare da ita lahiya lau rashin lahiya ya same ta kakka sake ta ka yi hankuri da ita amma yanzu wanda duk mun ji ya ce jini zubar jini ta kai shi ya gaji sakin da zai yi cewa maka Allah ya kyauta to in dai yana sa in dai yana in dai da mahaifa yake amfani shi na likitocin kawadi in dai yana amfani da mahaifa to yana kawo wannan illat in dai yana amfani da mahaifa to yana kawo wannan illat kuma mu yanzu mu koma cewa mutum shi hankuri ne dan tana zubar da jini ka in kana iya yin hankuri ba kai a ce kai wata wai ta kashe kanta ba ita kashe kanta tun da ya yi wa'azi ya yi wa'azi saurari sun ki bari da ka kashe kanta ta kashe kanta in ta kashe kanta ta dawo ta zanna ita kadai shi ko hibi wata to waka yi fama da jini kullun kullun jini kullun kuma dubbe da yawa kurciya ta kar ta haihuwa ta tsuwa wai ita ta zanna cikin kurciya mace ko ba ta taba yan aure ba ko ba ta taba yan aure ba ta kai shekara talatin da biyar ta shiga tsuwa ko ta taba yan aure ba mata yanzu dai ta kai shekara talatin da biyar ta shiga tsuwa ba ne ta kai arba'in yanzu kana ganin ta fara tashi da cat to ke ki kokari da ki da haihu masu kama miki nan gaba ya kai Allah ya baki masu tausayi ko tashi a baki yi sai rika hannun ki ta sheki sai ki ce a wai ke baki ta yi ya halitta eh, wato hadisin ma'awai ne dan abu sufyan kuma hadisin sahihi na wato ya halitta a yi sallar nafila bayan ka yi magana da wani sai ka yi magana da wani cikin masallaci ko kuma in ka hita masallaci ka shigo nafila raka a hudu aka yi in na masallaci za ka yi amma in gida za kana ka yi raka a biyu aka yi gida amma in masallaci na raka a hudu aka yi allah shi salati da sallama ga annabi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam allah